a cikin ku wane ne zai iya tura mawaƙi kuɗi dan kawai yi wani ɗan siyasa waƙa rarara ya ce talaka masoyan Buhari su tura masa kuɗi su kuma masoyan Atiku Abubakar Adam zango ne ya fito ya ce su miƙo masa nasa kuɗin akwai kuma Abubakar Sani da shi ma ya nema a tura masa don waƙe kwankwaso wai kuɗi masu gida rana to amma hakan zai yiwu a wannan marar da ake ƙoƙarin neman abin kaiwa bakin salati yanzu kuma da tafiya ta fara nisa mota ta ɗau hanya direba ya gama sauya giya sannan mawaƙa su fito suna neman kuɗi da za a yi wa waɗannan hamshakan 'yan siyasa waƙa? Abin tambaya a nan shine waɗannan manyan mutanen da za a yi wa waƙa shin talaka ne ya kamata ya bada kuɗinsa da musu waƙa ko kuwa su ya kamata su ɗau nauyin abinsu da kansu. Amma dai ra'ayi riga shan koko ɗaukar rai. Alal misali mawaƙin da ya buƙaci a tara musu dubu ɗaya idan fa talakawa dubu ɗari suka tara masu dubu ɗaya ana fa maganar miliyan ɗari fa kenan a ƙasa ta ashe dai talakawan nan da ake gani ba a bakin komai suke ba suna da tasa ranar watakila ma za su iya ɗaukar nauyin takarar wani mutum da ba shi da ko sisi ko kuma su magance wa kansu wata matsala da ta addabe su kamar yadda wasu mata a wani ƙauyen jihar jigawa suka yi kukan kura suka yi karo-karo na naira dubu dubu suka saya wa kansu motar da za ta kai su asibiti lokacin da suke nakuda. Ashe idan talakawa suka haɗa hannu wuri guda za su iya kawo sauyin da ake bukata da kuma taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban kansu da ma ƙasa baki ɗaya. Bari dai mu koma kan batun kuɗin da mawaƙan nan suke neman talaka su tara musu. Shin wai me za a yi da waɗannan kuɗi? Marasa lafiya za a kai wa agaji ko ɗaukar nauyin karatun yaran talakawa za a yi? ko ka dai sun tashi kawai a matsayin ladan waka muna dakon ra'ayoyinku dai a comment section kai yanzu ba za wallahi tallahi kwandon me kake ni tabbatar da cewa a haba ka kona naira dubu ɗaya da ka tura wala wallahi kwandon kone a a a raba da shi raba da shi magani kai yanzu kuma maka tu naira dubun naira dubun inna lillahi kai buti kona ta za kai inna lillahi wallahi kwandon kai na lura ne a zahiri ba musulun bahara bane wallahi a zahiri kai ba musulun bahara bane wallahi a zahiri kai ne yanzu wallahi da in tura mai su gwamnati ba sa tabbatar na kone su gwamnati ba ka su yo da kone su da wannan duk ɗaya ne kai ji wa ɗaya ne kana da su sun yi guda duk wallahi duk ɗaya ne daga tura mai da wallahi ko duk ɗaya ne kai kai kai kai kai kai kai kai kai ka tura kai kai kai kai kai kai kai kai kai wani zai kona wai dubu ɗaya sa kan ya ba rarara gudun mu ayo Buhari waka wallahi mu dai da mu bayar ayo Buhari waka wanda mu kona ta ina ko labarin nan ya ce naira talatin ya ishe ka ci shinkafa da ake koshi ba ka ba mutane goma ba kowa ya samu ya ce koshi ya kona ta mugaye kwanda mu kona dubu eh, la dubun yake kona ba bude ta mu gani kai wai kai dubun ce fa dubu kutuma do yanzu gwara ka kona daga ba Buhari wallahi da mu dai baka kaiwa Buhari waka kwanda mu kona yanzu ka kona dubun gata wallahi wallahi da dubun mun kona mu dai da mu bayar aiwa Buhari waka wallahi kwanda mu kona a gaskiya lalle ka ka ka ka